Alhamdulillah, alhamdulillahi dagaran ƙasa Mali wanda ake ma da suna fama sun yi gagarumin nasara a wannan yankin da 'yan ta'adda ko mace abzinawa suke rike da mulki a wajen. wanda 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi suke rike da wani bangare na kasar a kusa da iyakar da take da kasar Algeria inda aka fafata wajen kwana uku ana gumurzu tsakanin 'yan tawaye da kuma sojojin kasar wanda alhamdulillah daga karshe dai dakar na kasar Mali masu suna fama sun yi nasarar amso wannan yanki daga hannun 'yan tawaye wanda ya ɗauki tsawon shekaru yana 'yan tawaye suna mulki a ƙarƙashin wannan mulkin na su na 'yan tawaye wanda a wannan lokacin ne kasar mali ta amso wannan gari daga hannun 'yan tawayen wanda aka kwashe tsawon shekaru ana fafata yaƙi tsakanin 'yan sojojin ƙasa da kuma 'yan tawayen sai dai a wannan lokacin shugaban ƙasar mali asimi igweta ya ba da umarnin cewa wannan wuri a kakkaɓe shi ga baki ɗaya don wasu garuruwa da suke wajen to a tare da su daga aiki an dai fitar da sanarwa akan dun fararen hula an fitar da sanarwa inda fararen hula za su je a basu mafaka a ƙarƙashin gwamnatin domin za a shafe dun wasu ƙauyuka da suke wannan wajen kuma alhamdulillahi kamar da kuke gani an yi nasarar shafe dun wasu ƙauyuka nan da kuke gani garin tarin cikin Azawad ne wanda yake kusa da iyakar kasar ta Mali da Algeria inda aka shafe shi ga baki ɗaya babu mutane a cikin garin ya zama bid ya zama bid farar kenan eh, babu mutane a cikin garin ga baki ɗaya dakaru wasu daga sama wasu daga ƙasa sun yi ta ruwan wuta a wannan yanki babu abin da zamu ce ma Allah sai godiya domin wannan abubuwa da ake yi abu ne na babban farin ciki wanda yan ta'addan wanda su ne suke ruguntsuma a cikin kasashen mu na Afirka musamman ma cikin yankunan mu na kasashen mu na Sahel wanda daga karshe dai baki ɗaya 'yan ta'addan masu yawa dai an an karkashe su kuma yawanci wasu sun tsere sun shiga cikin wani lungu a cikin ƙasar Aljeri sai dai ƙasar ta Mali bata samu damar da za su bi su cikin ƙasar Aljeri ba domin su ga bayan su hakan ya sanya ƙasar ta kyale su don wasu wanda suka shiga cikin ƙasar Aljeri? eh su dai sun tsira a wannan lokaci sai dai kuma a jira wani lokaci domin ƙasar ta Mali ba za ta kyale su ba don wani ɗan ta'adda wanda ya yi ƙoƙarin shigowa cikin wannan yankin wanda yake ƙarƙashin gwamnatin ƙasar ta Mali a halin yanzu to ƙasar Mali ta fitar da sanarwar kan cewa ko mun kankanta dan tawayen da aka gani a wajen a wannan wajen to ba a buƙatar kama shi ba a buƙatar wani a kai shi gidan kasu kawai a yi amfani da ƙarfi a yi maganin shi ko kuma a yi amfani da ƙarfin bindiga ko kuma idan ta kama ma dole sai ta sama za a yi maganin shi to a shirye suke za su yi maganin shi ta kowane yanayi kuma a halin yanzu kasashen IAS wato Mali Burkina Faso da Niger suna ƙoƙarin fitar da wata sanarwa inda za su shirya wata tawaga ta musamman wadda za ta je wurin wannan kusa da iyakar ta Algeria inda za ta kai dakarunta domin su karfafa tsaro a wannan yankin kuma haka zalika dakarun na IAS za su zamna a wajen domin ci gaba da ba ma wurin tsaro da kuma ba da kariya ga mutanen da suke wannan yankin domin wannan yanki shine yanki mafi muni a cikin kasar IAS wannan shine yankin da 'yan ta'addan da suke addabar kasashen na IAS yawanci daga nan suke daga nan suke fitarwa su shigo don wasu yankuna da suke cikin kasashen na IAS daga baya kuma su ringa tada fitintunu wanda suke amfani da damar suna kafa kananan sansani kuma suna ƙara haɓaka sansanin ta hanyar ɗaukar 'yan ƙauyuka aiki aiki da kuma yaudarar mutane irin bayan Allah ina ƙauye wanda ba su san me suke ba a yaudare su da abubuwan ba su a yaudare su da wasu kalamai ko kuma a yaudare su da dukiya akan a yaudare su su shiga cikin ƙungiyar ta 'yan tawaye wanda daga ƙarshe dai kasashen na IAS sun yi yanke shawara akan cewa za su karfafa tsaro a wannan wajen domin ta wannan wurin ne kaɗai za a iya samun nasara a hana wasu 'yan ta'adda su shigo cikin ƙasar ko kuma wanda suke cikin ƙasar a hana su tserewa lokacin da aka kai musu farmaki wannan dai babbar shawara ce kuma babbar dabara ce wadda kasashen na IAS suka yanke kuma muna kyautata zaton wannan hanya ce za ta bulle da dakarunmu na IAS da ma kasashen mu gabaki daya domin idan aka waye gari da 'yan eh, ta'addan da suke cikin kasashen ba da damar da za su fita wasu kasashe kuma an tare don wasu hanyoyin da za a iya kawo musu makamai ko kuma wasu taimako da suke samu daga hannun wasu manya-manyan kasashen duniya to zai zamo kullun ƙara raguwa ce suke kuma don abin da aka ci yana raguwa ne to babu yadda za a iya ƙaru don abin da yake raguwa insha Allah wata rana zai kasance babu shi. wataran zai kasance babu shi wannan shine shawarar da dakarun IAS suka yanke kuma daga yanzu za a fara wannan aiki daga wannan sansanin na 'yan tawaye wanda yawanci abzinawa ne su ne suke zaune a wannan wajen su ne suka kafa sansanin su kuma wannan waje ne mai matukar muhimmanci ga sojojin kasar mali wanda wuri ne da yake da tarin arzikin zinarai wanda a kasar mali tana samun kuɗin shiga a shekarun da suka gabata a wannan wajen amma kasantuwar wurin ya dawo karkashin hannun abzinawa wato yan tawaye to daga ƙarshe dai kasar mali ta rasa wannan kasan da take samu na kuɗaɗen shiga a wannan wajen amma alhamdulillahi a halin yanzu kasar ta mali ta yi nasarar amso wajen wannan daga hannun yan ta'adda kuma za a ci gaba da samun arziki iri-iri a wannan wajen domin waje ne wanda su yan ta'addan su suke haƙar ma'adanai suna saida ma wasu ƙasashen turawa ba tare da wani kasan kirki ba tare da wani farashin kuɗin kirki ba kawai ana musu wayo ana kawo musu makamai ne ana amshi arzikin da yake wajen shi ya sanya yawancin kasashen turawa ba su yi farin ciki da wannan nasarar da dakarun na mali suka samu ba a wannan kwana uku da aka yi ana barin wuta tsakanin 'yan tawayen da sojojin kasar haka zalika akwai wasu wanda za ku ga suna shirya labaran ƙarya akan cewa wai an kashe eh, dakarun kasar mali a wajen to maganar gaskiya ba gaskiya bane ba kamar yadda ku gani a cikin bidiyon da muka sanya muku da farkon bidiyon nan kun ga yadda dakarun suke murna lokacin da wasu daga cikin wanda aka tura kin suka komo cikin gari lokacin da suke murna suna bayyana irin farin cikin da suka samu ta dalilin nasarar da suka samu a wannan eh, a wannan samame da suka kai kuma alhamdulillah sun yi nasara kamar yadda kuka gani kasar ta mali kuma ta bayyana cewa eh lalle ba shakka an kashe mata sojoji amma duk abin da aka yi to abu ne wanda ba komai bane ba domin abin da aka ta shi a ƙarshe an samu nasara kuma babban abin da za a yi farin ciki da shi shine cewa an tura su ne su je su kwato garin kuma cikin ikon Allah sun kwato cikin garin sai dai wai wasu bayanai suna nuna cewa wai ba a kwato garin ba maganar gaskiya wannan bayanin bai inganta ba wannan yanki yana hannun dakarun kasar Mali kuma a halin yanzu ana ƙara ƙarfafa tsaro a wannan yankin Allah ya ƙara taimakon dakarun mu na kasashen mu na AAS amin summa amin na Mali yankin Cizawa ne da ke kan iyaka da ƙasa algeria wanda aka ke ci gaba da aikin share shi da share duk garuruwan da ke cikin yankin tare da tattare fararen hula a maida su waje guda domin ci gaba da fatattakan 'yan tawaye ko da yake majoyi na cewa 'yan tawayen sun gudu sun shige algeria dama daga algeria ne suke shigowa kuma da an fatattake su aka kashe na kashewa na tserewa suka tsere sai su hada kuma algeria da sun hada algeria hmm. ana ci gaba da fatattakar su sai dai lamarin ya ritsa da wararen hula da dama kamar da majiyoyi ke tabbatarwa sakamakon <clears throat> eh, ba iya 'yan ta'adda ba wani ya ke ce 'yan tawayen ba su da bambanci da farar hula bambancin su da farar hula farar hula ba a ganin su da makami amma 'yan ta'adda suna da makamai to sabida ritsa da wararen hular shi yasa aka ce za a share duk wani gari da ke kan iyaka da ƙasa algeria kinan to duk wanda aka gani wurin to ban da shi za ku ga wata imaj wata bidiyo yadda aka tattara mutane dubunnai na garuruwa daban-daban waje guda domin tsoron hare-hare na jirage da ma da ke ci da kaiwa da kuma dakarun ƙasa su ma da ke cigaba da kai su mame har-haren na dakarun mali wanda ake ce ma fama har-haren biyu ne sojojin sama na kai hare-hare da babamamai da jiragen yaki kannan kuma su kuma sojojin kasa su ma suna ci gaba da kai su mame da makamai da manya-manyan bindigogi inda suke fatattaka 'yan tawayen inda suke ci gaba da fatattaka su da kashe na kashewa da kuma kama na kamawa wasu kuma na gudu suna shiga algeria yankin tizawa tankin gab da iyaka da algeria yake da kafa ma sai ka shiga algeria da kafa ma sai ka shiga algeria yanki ne da ke gab da gab mm, to da algeria ne suke shiga su sai yanzu dai yankin duk za a share garuruwan da ke yankin da zaman to a ce babu wani gari ko ɗaya ba tana a yi tunanin wani horar hula kenan to duk wanda aka gani cin ta mishi nan kuma akwai yiwuwa abokai na kungiyar is kawaye mali yake eh, cewa mali da niger da burkina faso su masu kara ba da himma domin ci gaba da eh, share wannan yanki na cizawatan wanda ke cikin yankin kidal wanda tsakanin shi da yankin kidal baya wuce mita 200 da yankai ne mm.